أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ما سأل بركة درجة قيمة منا رقم الله سبحانه وتعالى دي ترقى منا karɓa mana من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu rana ta biyar na wannan wata mai albarka watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1444 wanda ta yi daidai da ashirin da bakwai ga watan uku na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da uku in yawa ba su manta ba muna nan dai a suratul isra'i da izinin allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan ayata arba'in da tara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريباً يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا نعم الله ما دوكتين سركي ما يجرم هذا بوايا yana cewa za mu matsa aya ta baya wannan Allah maɗaukacin sarki yana yi wa kafirai ne raddi a inda suke musawan cewa Allah ba zai iya tada su ba cewa ta ya za a yi su mutu su tsofe su riɗe ƙasusuwansu su rididdige su zamanto gari naman su ya cikin ƙasa gaba ɗaya babu su ta ya za a yi a ce wai akwai allan da zai iya ta da su sabuwar halitta su dawo tsab kamar yadda suke kafin mutuwarsu suna nuna ce wannan abun ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa yiwuwa ba kuma ba mai iya yin hakan suna mutawa su ne masu mutum tashin alkiyama ta dan adam ba za a tashi in ya mutu ya mutu kawai babu wani mazancen za a tashi a tsaya gaban Allah kuma a yi hisabi wa suka ce Allah ce ku ji abin da kafiran nan suke ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ku duba inda suke balantansa suke musu suke ja da annabi saboda kawai ya ce musu su rika hattara su yi imani in ba haka ba fa akwai ranar tashin alkiyama su daina abin da suke yi na makirce-makirce da barna a bayan ƙasa akwai faranan cin dillanci akwai ranar da za a tsaya gaban Allah a yi hisabi wannan shi ne wa'azin da manzon Allah yake musu da'iman lokaci bayan lokaci duk lokacin da ya wa'azi makamancin wannan su kuma ga irin amsan da suke bashi wa ƙalu sai su ce masa aiza kunna izaman shin idan muka zamanto ƙasusuwa rujujjugaggu wanda suka fatattake suka dandake suka nike suka zamanto gari suka ɓace a doro a cikin ƙasa warufatan suka zamanto sun tsofe gaba ɗaya suna ce a inna la mab'uthuna khalqan jadida shin wai wai ma za a tada mu wata sabuwar halitta suna faɗan wannan ne wannan istifhamu inkarin suna tambaya ne irin tambayan abinda ba zai taɓa yiwa ba ne suke faɗa kamar kai ne ka ce wai ka duba wai wannan ɗan kucinin yaron ne zai wai zai dake ni kana tambaya ne kana nuna irin ba zai ma yiwu ba ne kawai ba zai ma yiwu ba ne kawai ne Allah yake ce musu kaga ku jiki ne da nama dan adam tsoka ce jiki ne wanda aka gina shi da tsoka da ƙasusuwa. me na wahala a jikin ɗan adam tsoka irin wannan a cewa Allah ya gaza ka da ita to shi ne Allah yake to bari ba ma tsoka ba kunu hijarakan ku kasance ma waɗansu duwatsu ma solid abin nan halitta kamar ta duwatsu ba su suka fi kashewa ba ba su suka fi wahala ba ba su suka fi tsanani akan halittar ɗan adam ba kai Allah ya ce au hadidan ku je ku kasance maju karafa eh, eh, eh, ku nemo karfen da ya fi kowane karfe tsandarewa da daskarewa ko da dutse za ku zamanto ko ma da karfe Allah ce zan tada ku ba wahala a wajena ballantana ku jikin da aka yi shi da tsoka kawai tsoka da kashi menene abin wahala a nan in ma da za a akwai wani abin wahala ne wahala a nan to ba ma jikinku ba ku je ku rikide ku rikide ku juya ku zamanto waɗansu irin duwatsu sandararru kai Allah ce ko ma karfe kai Allah ce a bar wannan ma au khalqan mimma yakburu fi sudurikum a bar ma duwatsu da da da da da karafan ku je ku duk wata halitta da suke gani ita tafi ban mamaki da girma da tsanani da abin nan karfi a wajen halitta duk ku je ku kasance kamanta tuni zan ta da ku in ji Allah ba wahala in ji Allah subhanahu wa ta'ala aw khalqan mimma yaqburu fi sudurikum wata halitta da kuke mamakin ta a zukatanku wajen girma wanda ta fi dutse maƙeƙacewa ta fi ma karfe sandarewa duk ku je ku yi tunaninta da itan za ku kasance zan iya tada ku in ji Allah cikin sauƙi fasa ya ƙununa sai ka ji sun cewa annabi sarsana eh to mun ji in ma za a tada da in to man yu'iduna waye isa ya da mu waye waye isa ya tada mu kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi in ji Allah alladhi fatarakum awwala marratin wanda ya halitte ku farkon halitta tun ba kwanan shine zai zo ya dada halittan ku halitta ta biyu da ba kwanan ai ya samar da ku abu fa baya nan kwata-kwata baya in existence ma baya nan aka samar da shi wai yanzu garwan shi ne ka da garwan ne wahala da fa babu mota aka samar da ita to yanzu ga shi garwan ne kawai garwan motar ne da karafunan a kai su ne gun wanda ya kera mota zai masa wahala wajen tada waɗannan gare wani? da babu garwan ma ya samar da ita babu injin ya samar da shi babu karfe ma ya samar da ita to yanzu ne kawai wai ga garwan ta ki tashi ta mace ta da ita ne mai motan wanda ya tsera mota ta da ita ne zai ba shi wahala da wanne ne zai fi mamaki ba zai fi gadaran mutum babu shi din a samar da shi ne mai fi da zai fi wahalan ma to Allah ce ka gaya musu wanda zai ta da su tayarwa ta biyu bayan sun mutu shine allazi fatarakum awwala marratin wanda ya halice ku a farkon halitta ya kage ku da ba nan shine zai tada ku halitta ta biyu fa sayunghizuna ilayka ru'usahum zaka ga suna irin haka din nan da kansu mm, mm, mm, irin impossible impossible ba zai ma yu bane kawai girgiza kai zaka ga suna girgiza kansu girgiza kan na nuna cewa ba zai ma yu bane kawai ba zai yiwu ba kawai girgiza kai na mutawa na nuna ba zai yiwu ba Shi ne fasayun ziduna ilaika ruutahu sai su ce kawai wa ya ta matahu to eh in zai har zai ta da mu inda dattin E eh, wanda ya halicce mu da farkon shi zai ta da mu to yaushe eh mu mun dade muna jin wannan labarin tun kakannin kakanninmu suna ce in an mutu za a ta da su akwai tashin alkiyama a kakanninmu haka suka wuce suka mutu ba su ga an ta da su ba iyayenmu suka zo su ma labarin kenan tashin kiyama tashin kiyama tashin kiyama tashin kiyama ka ji tsoron Allah za a ta da kai su ma iyayenmu har sun mutu ba su ga tashin kiyaman ba mu ma tun muna yara muna ji tashin kiyama tashin kiyama har yau shuru ga shar mun zamanto dattawa mu ne ma manya yanzu elders ga yara ga jikoki ga tattaɓa kunne duk kullum labarin tashin alkiyama gaya mana yaushe ne an gaji da gafara sa fa ba a ga ƙaho ba gaya mana yaushe ne ya muhammad tashi alkiyama nan abun fa ya koma kawai labari kawai ya koma labari kawai to kaga ba abinda aka aiki annabi ya faɗa musu nan da za a yi tashin ƙyama kai dai ka yi aiki abinda aka aiki manzon Allah da shi ya faɗa mutane kaza ba kyau ka bari kaza shi ne mai kyau ka yi kaza zai kusantar da kai aljanna ka yi shi kaza zai kai ka wuta ka kiyaye shi kaza na kusa ka Allah kaza na faranta wa Allah ku kiyaye sallah ku kiyaye dokokin Allah abinda aka aiko manzon Allah ya isar wa mutane kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai ya zo bane ya ga musu yau sai za a yi tashin kiyama domin sun sha tambaya ya tsaluna ka an sa'ati ayyana mursaha kul inna ma ilmuha inda rabbi la yusalliha li waqtiha illa hu yas'alunaka ka'annaka hatiyun anha yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka an sa'ati ayyana mugashinan wannan din ka ce musu Sani yaushe ne za a yi alkiyama har a ta da ku ku miƙe daga kaburburanku kula ta an ya kuna kariban ya ce takalin yana nan jab da ku lokacin yana jab, yana kusa alkiyaman tana kusa kawai domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce an aiko shi da annabci abinda ya rage wa duniyar ta kare kamar lokacin da rana take ja bayan la'asar za ta fada din nan abinda ya rage duniyar ta kare kenan aka aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisi yake bu'istu ana wasa'a ka hatai an aiko ni da tashin alkiyama kamar waɗannan yatsun yanda ƴan tsakiya ta kare wa yar manuniya abinda ya rage wa duniyar ta kare alkiyaman ta kare kenan ta tsaya aka aiko ni a wani hadisi yace an aiko ni da alkiyama muna rige rige muna rige rige wa zai fara zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai na riga alkiyama itowa kaga aiko gudun olympic ake yi number one da ya tsallake layi ai bai da tazara da da bai da tazara to alkiyama iri ta rage kawai ta zo aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutanen ƙarshen wannan zamanin gargadi ya zama to annabin su na ƙarshe, wanda babu wani annabi da zai zo bayan shi to alƙiyamar tana dab da ku kun ku ta zo yace asa an yakuna qariban alkiyaman tana nan dab da ku ta yanda za ku gane alƙiyamar ma tana kusa shine yawma yad'ukum ka karanta Yau yawma yad'ukum ranar da Allah zai kira ku ku tashi tsawa za a yi masa za a yi wa mutane kamar mutum ne yake bacci ana kiran sallah yara suna bacci kace kai tashi tashi ka je masa an kira sallah yadda za ka tada mutum ka fige sa kai tashi nace haka ne kawai tashin babu wata matsala kawai yau mai yazukum ranar da Allah zai buga muku tsawa ku tashi din ta hanyar hura kaho eh fatastajibuna sai kaga kun tashi kawai fatastajibuna bihamdihi sai ku amsa kuna masu gode wa Allah kuna na'am walillahi alhamd alhamdulillah alhamdulillah na ku ga a ranar ba taurin kai ba eh, irin abin nan ta'alluti na kafirai da mushrikai ana alkiyaman ana kada su za ga sun tashi suna suna masu gode wa Allah babu ja kuma babu ja kamar mutum criminal ne yake zagin ɗan sanda jami'in tsaro ya zage shi har ya ci kwallon shi ya yi menene idan aka cicciko shi aka sanya shi a cell kwana biyu a police station da ya ga 'yan sandan zai wuce ce ya oga oga ogasa yanzu yana kiran shi ne tare da me tare da jinjinawa da ɗan sanda ya kira shi ka ina kake ɗan tala ina kake ce ga nan sa ranka gade Allah kare mana kai sa Allah bar mana kai Allah tsare mana kai ka duba an kira shi da har da kai naushi a waje har da dangwala abun nan goshin ɗan sanda har da fafatawa zai naushe shi yanzu da ya sha haza ya ga abun da gaske ne a sel da an kira shi ina fata zo nan ranka da an gama Allah bar mana oga Allah bar mana oga ai in Allah da har aiki sai ka kai har aiki to shi ma da yana mutu yana tada jijiya yana jayayya da manzon Allah ba za a yi tashin kiyama ba wa ya isa ya da mu mu da in mun mutu shikenan kaza kaza tsoron da aka ta da shi ya ga da gaske ne da ya miƙe sai kaga kawai yana ambaton Allah yana yaba wa Allah yana girmama Allah abinda da aka nema kafin ya mutu yaƙi sai yanzu ne da ya ga haza sai yanzu ne eh? yawma yad'ukum fatastajibuna kaga amsan da za su yi din bihamdihi ne da gode wa Allah wata zunnuna sai ku yi zaton illa bisum illa qalilan sai ku yi zaton sun zauna a kabari dan kaɗan ne lokaci dan kaɗan ne haka duk wani wanda ya daɗe a wanda ya mutu tun zamanin annabi adam aka binne shi kaga shekaru ne masu yawa ko dubbai ko miliyoyi ko to da za a ta da shi ranar tashin kiyama a tambaye shi nawa ka zauna a kabari zai ce na zauna yini guda ne ko rabin yini labistu yauman au ba'da yaumin duk wani wanda aka ta da shi a kabari abinda zai faɗa ya zauna yini guda ne a kabarin ko rabin yini yini guda shine kamar daga fitowar alfijir da sassafe fitowar rana zuwa faduwanta ya zauna a kabari halin da miliyoyin shekarun da ya yi wani ma zai ce a'a ai ɗazu da azahar ne kawai na kwanta zuwa faduwa rana hina da an yi kiyaman ma shi ne labistu yauman au ba'da yaumin ko kuma labisna yauman au ba'da yaumin ku duba ashabul ma da suka yi bacci shekara ɗari uku da tara da aka tambaye su kan Labistun. a eh, eh, menene ƙalu ya labisna yauman au ba a yaumi ga wannan shi ma a uzairu da yace anna yuhi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu da kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawmin duk shekarun da kai a kabari miliyoyi ran da aka kada kai ta ce wallahi yini guda ta zauna ko rabin yini yini guda shine 12 hours rabin yini shine 6 hours to duk wani wanda aka tada shi a gobe kiyama iya awowin da zai ce yayi a kabari kenan a kaga yana dab da shi kenan alkiyama tana dab kawai tana dab da mutum Allah ubangiji ya samu tashi a a cikin inganci da nagarta yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdi wa tazunnuna sai ku rika zaton illa bistum illa ƙalilan. lokaci dan kadan kuka zauna lokaci kadan shine yawman aw ba'da yawmin Allah madaukakin sarki sai ya zo yanzu kuma yana so ya koya wa bayinsa wata kyakkyawar ɗabi'a ta mu'amala kyakkyawar ɗabi'a ta kiyaye harshe mutum ya zamanto kullum yana kiyaye harshensa yana kontrolin harshensa ya rika zaben kalmomi da zai rika furtawa in zai yi magana da mutane ba kowace kalma bane da ta zo kan harshe za a yarfar da ita a faɗe ta a'a wannan wata tarbiyya ce irin ta alkur'ani ake so a tarbiyyantar da al'umman musulmi sawa'un da makiyinka ne ko kuma sawa'un da ɗan uwanka musulmi ne mumini kake mu'amala da shi kake magana da shi Allah ce wa kulli ibadi ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na manzo da na aika zuwa ga muta bayina to ga saƙon da nake so ka isar musu ka faɗa wa bayina ya ƙulun lati hiya ahsanu su rika faɗan magana mafi kyawu mafi inganci mafi nagarta idan za su yi magana su rika faɗan magana mafi kyawu ga mutane magana mafi kyawu tana nan kala-kala yawaita karatun alkur'ani magana ce mafi kyawu ya fi da ka shagaltu da waka istighfari da hailala da talatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce mafi kyawu yin zikiri shagaltuwa da zikiri da ambaton Allah wa'azi magana ce mafi kyawu jama'a ku daina kaza ku ji tsoron Allah ku daina kaza ba kyau a rika yi kaza magana ce mafi kyau kudubobi da ake yi ran juma'a tara mutane a faɗa musu alheri a nuna musu sharri su kauce magana ce mafi kyau karantar da littattafan musulunci tafsirin nan da ake yi karantar da hadisan manzon Allah sallallahu karantar da musulmai yadda za su yi alwala su yi sallah ga tsabli a yi bayanai duk waɗannan maganganu ne mafiya kyawu domin da ba a yin su aka bar iri waɗannan to da aka fi su za a koma idan baka zauna kace ce Allahu wa qala Rasulu ba to lalle za a ci naman mutane za a riƙa gulma ana cin mutuncin mutane to a shagaltu da maganganu mafi kyawu nasiha wa mutane faɗakar da mutane gaisuwa ka kira mutum da sunanci mafi kyawun suna da yake so kar ka kira shi da sunan da ya tsana wanda in ka gaya mai sai ya ji kamar ya halaka kanshi sannan gaisuwa kalmomi masu kyau tsakaninka da mutane Allah ce wa qulu lin nasi husnan a cikin bakara Allah ce ku rika gaya wa mutane magana mai kyau magana mai kyau a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk musulmin da ya tabbata yayi imani da Allah da ranar tashin kiyama ta za a kada shi a tsaye da shi gaban Allah to idan ya tashi furta wata kalma daga bakin shi in ya gaba ta alheri bane Allah ya ce yayi shiru kar ya bude bakin shi kar ya furta kalman in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yasa aka hana saboda inna shaytana yanzagu bainahum shaiɗan fa yana haddasa gaba a tsakaninku ta dalilin wata kalma da za ka faɗa ma wani to gaba har abada ta shiga tsakaninku kenan saboda wata mummunan kalma da za ka furta ka faɗa ma wani ko ka kira wani da sunan da baya so ko ka yi ma wani ƙazafi abinda bai yi ba ka ce ya yi ko ka yi ma wani ƙarya ko ka yi gulman wani ko ka yi annanimanci ka ɗau ka wani ka kai wani ta hanyar ta fuska tsakanin tsakaninsu to inna shaytana yanzagu bainahum shaitan fa yana sanya gaba da kiyayya a zukata a tsakanin wani a ta dalilin kalmar nan wallahi har abada ya yanke zumunci da kai ya yanke hulɗa da kai har abada ya yanke mu'amala da kai har abada saboda wannan mummunan kalmar da ka kirkiro ka liƙa masa ka faɗa masa alhali mai san ita ba ba haka bane to kada ku yadda ku rika furta kalmomin da shaidan zai rika sanya gaba da kiyayya da yanke zumunci da yanke hulɗa da uwantaka a tsakani sai a samu al'umman musulmi sun raunana babu ƙarfi babu ƙarfi su a kiyaye wannan sannan dalili na biyu na kiyaye shine duk ba abinda ka furta ana rubuta ma yarfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid babu wata kalma da zaka furta zai ji mala'ika yana halarce a lokacin yana rubuta ta in mai kyau ne in mummuna ce mai yana rubutawa kuma kowanne za a saka maka za a saka maka to a rika zaben kalmomi na farantawa kalmomi na alkhairi kalmomi na soyayya da kauna wanda suke ƙara inke wato zumunci da ƴan uwantaka ta addinin musulunci kalman da take haɗa kai ta sa ƙauna a riƙa furta irin wannan a tsakanin mutane shi yasa Allah maɗaukacin sarki ce bi isalismul fusuqu ba'da al-iman kaka kira mutum da suna na fasikai bayan yayi imani da Allah mumini ne an yi zaba mai suna mai kyau an yanka mai rago yanda sunna ta faɗa kai ka zo ka canja mai wannan suna mai kyau da aka kira shi da shi aka yanka mai rago da shi ka kira shi da wani suna da baya duk a kiya irin waɗannan Allah ubin zai samu dace to haka nan ma idan mutum zai wa'azi wa kafirai wanda ba musulmai ba su ma ya rika zaben kalmomi masu kyau da zai rika da'awa da su yana kiransu da su yana kiransu da shi kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yana cewa قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم Allah na abu da illallah wala nushirka bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun Allah ka ce ya ku yahudawa ya ku kiristoci idan kuna so mu haɗa kai mu zauna lafiya to ku zo mana mu haɗu akan wata kalma guda ɗaya wanda za ta daidaita tsakaninmu da ku ita ce Allah na abu da illallah kada mu bauta ma kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kada mu hada Allah da kowa wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kar shashin mu su rika rike shashin mu wata halitta ta rike wata halitta a matsayin Allah kamar yadda ku kuka rike halittar Allah ku kiristoci kuka ce Isa shine Allah ku shine dan Allah ku Shi ne mai muku abu duk abin da za ku ce za ku roƙa za ku ce yeso zai ba ku. yeso ne mai kare ku jesus ne kuna under protection na annabi isa kuma jinin shi ma ya lullube ku ba abin da zai same ku wannan shirka ne in za ka faɗi ka ce jesus in ka ga wani abun tsoratarwa ka ce jesus in ka ga wata musiba ta tason ma mutane ta tason maka mai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ce jesus jesus jesus to wannan shirka ne kiran wani Allah yayin da musiba ta taso shirka ne kuma yahuda ku daina can uzairu dan Allah ne jika mu haɗu mu bar waɗannan Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah idan sun miƙa wuya shikenan yanzu kun zamo ɗaya idan ba su miƙa wuya ga wannan ba suka juya ku ce kun shaida ku ne musulmai da suka miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine a faɗi kalma mai kyau yayin wa'azi ud'u ila rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun amin duk yanda mutum ke wato gaba da kai yanda yake kiyayya da kai watakila waɗansu suna kai masa gulmanka yanda za a ƙara samun tazara a sa tazara tsakaninku sai ya haɗu da kai sai ya kalma mai daɗi game da shi daga bakinka kuka haɗu ya ji kalma mai daɗi kalma mai daɗi sai ka ga wanda da yake kiyayya da kai ta dalilin waɗannan kalmomin yau sai ya zamanto masoyinka na kudda da na kud da wannan shine inna shaytana lalle ka shi shaytan kana min insani aduwan mubina shaytan fa maƙiyi ne mabayyanin kiyayya ga ɗan adam idan yana so ya tarwatsa ku idan yana so ya raba tsakaninku sai ya rika ingizo kalmomi ta ku wannan ya furta mummunan ga kalma ga wannan wannan ma shaidan ya jefa wata mummunan kalma a sa sai ya furta ta ga wannan domin shaidan yana da dabaru na haddasa menene gaba da kiyayya da rabuwa da baraka da darewa tsakanin al'umma musulmi Allah ubangiji ya samu dace na'am ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماء السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا نعم الله أبنجك ربكم أبنجتكم الله أعلم بكم يا فيك سني ينادى da سمدكم Allah ya fi kowa sanin abin da yake yi da abin da yake gudana a nan cikin sammai da kasai Allah ya fi ku sanin kowa yadda yake wannan Allah maɗaukacin sarki ne yake faɗan haka Allah ya san ƙarshen ku ya san ƙarshen kowa ya san farkon kowa ya san tsakiyan kowa ya san ƙarshen kowa in ji Allah su wa ta'ala Allah ya ce in yasa in ya ga dama yarhamkum sai ya shirye ku ya muku rahama ya azurta ku ya wadata ku ya shiryar da ku zuwa ga imani su kafirai kake nan mushrikai in Allah ya ga dama sai ya yi ma waɗansu lutufi su yi faɗa da musulunci su yi faɗa da annabin su yaƙi alƙur'anin su yaƙi Allah su yaƙi addinin Allah amma ƙarshe da yake ƙarshen wannan mutumin Allah ya fi mu sanin ƙarshen shi sai kaga can daga ƙarshe Allah ya shiryar da shi sai Allah ya masa rahama ya masa gyaɗar doguwa Allah ya taɓa zuciyarsa ya sanya imani ya jefa imani a ciki sai kaga ya musulunta a jiya makiyi ne ga addinin nan yau kuma masoyi ne ga addini a jiya makiyi ne ga musulmi yau masoyi ne ga musulmi a jiya makiyi ne na alkur'ani yau masoyi ne na alkur'ani a jiya makiyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam yau masoyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga a ƙarshen rayuwarsa ya yi wa musuluncin nan hidiman da wanda aka haife shi a cikin bai hidiman ba Allah ya ce rabbukum a'lamu bikum Allah shi ya fi ku sanin ku ya fi ku sanin ƙarshen kowa ya fi ku sanin ƙarshen kowa saboda haka in ya sha yu'azzibkum wanda Allah ya so kuma cikin mushirkan da kafiran Allah ya rika zuciyarsa ya hana ka imani har ya mutu Allah ya masa azaba a nan duniya ta hanyar aje jihadi aje yaƙi a kashe shi ya sha saya na takwabi ya sha harbi na kibiya ya sha suka na mashi ya mutu cikin raɗaɗi ma malam sannan gobe kiyama kuma ya haɗu da wata azabar kuma ya gamu da ta duniya kuma ga ta lahira tana jiran shi Allah ce ni duk na san wannan shi ta Allah yake cewa annabi sarsare yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fa ya'malu bi amali ahalin nari ko fa yadkhuluha ɗayan yanku za ku ga yana aikin yan aljanna yana aikin yan aljanna yana kyautata tsakani shi da Allah lami lafiya babu matsala tsakani shi da mutane lami lafiya yana aikin yan aljanna sai ya zo dab da mutuwa ya shiga aljannan sai kawai littafin da Allah ya kaddara masa cewa ɗan wuta ne sai ya rigaya sai ka ga mutuwa ya fara canjawa ya fara canja ya fara canjawa sai ya zamanto kuma yana saba wa Allah yana digire wa Allah yana cin zarafin mutane yana zalinta sai ya mutu a aikin yan wuta sai ya mutu a aikin yan wuta cewa sai ka ji mutane na ma kai wani ka ga bawon Allah nan da muke haɗuwa a masallaci ke sauke Qur'ani nan kullum kullum mai nasa kullum wallahi wallahi ka san halin da yake ga yanzu wallahi shine shugaban bandi wallahi shi ne shugaban yan garkuwa da mutane kidnappers ta san halin da wanda ya fara ka Allah sawwace je ka wajen shan giya din nan eh, inda ake shan giya nan ka ga wani yanzu yanda yake a wajen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani da muke makaranta tare wani da shine kan gaba a Qur'ani wani shine kan gaba a kaza da kaza je ka ga inda yake yanzu wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari ما ma بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب alayhi بأمل أهل الجنة فيدخلها ahli كما ذاك بينا ku kuma za ku ga yana aiki irin yan wuta eh ba hayaniya irin su ba daba irin su ba tada zaune tsaye irin su babu wanda suka hana mutane tsakan a unguwanni irin su ba murna ma ake ma in baya anguwan sai za a walwala za a walwala tsoron ajiye mashin ake a kofar gida tsoron ajiye mota ake a kofar gida ta kai su da motar da cikin gas su alifa suna anguwan nan yau su alifa suna nan za ka rasa batir za ka rasa taya za ka rasa kaza duk tsoron shi ake yi to sai ka zama malam sai ana dab da abar duniyan nan sai Allah shirye shi sai ka zo ka same shi shi ne babban wani masallaci mace ittaqullah ittaqullah a'a wai wani ne mai ta ita kullaha yau yake gama wasu a fi tsoraci Allah har ana kuka ana miƙa mai kishi yana ɗan shashare hawaye ɗin mimbar ya yi zafi ana wa'azi ana tafsiri an haddace ƙur'ani babban malami ana mamaki kawai ana mamaki to Allah ya ce haka ni nake ni na san karshen kowa yanda yake in na ga dama mushirikan da kafiran masu faɗa da musulunci sai sun gama faɗan can in na da dama sai kun musu rahama kun shirye su su musulunta kuma su mutu su shiga aljanna wani kuma un ƙi shiryen da shi ɗin ya mutu a wannan halin duk ni ne mai yi in ji Allah subhanahu wata'ala shi yasa lokacin da mutanen abin nan su a kabilan abin um, suka kashe musulmi din nan a makka wanda ba su yi hijira din nan ba manzo Allah ya yi rika alkunuti watanni Allah ya saukar da aya yana ce laisa laka min al'amri shay'un am yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ya Muhammad abin da suka yi wannan ba naka bane tsakanin su da Allah nace in naga dama un shirye su in yafe musu un ba su yi imani kuma su mutu su shiga aljanna in naga dama un rike su un hana su imani su mutu a haka su shiga wuta un kafirtar da su un azabtar da su duk da haka dai ba na son masu zalunci in ji Allah ina fata an gane ko in kaga mutum yana yi baka isa ka shiga tsakaninka tsakanin mutum da bawa bawa da mahaliccinsa kamar sa addu'a amma karshe ka ga Allah ya shirye shi ya miƙe in baka yaka kai kuma karshen ka Allah jarrabe ka da abin da ya jarrabe shi din sai ka mutu akai sai ka mutu akai to ba a yi wa mai shagube mai saba wa Allah shagube saboda wani zunubi da yake aikatawa ko shan giya da yake ka rika masa shaguɗe duk inda ya shiga kana masa shaguɗe sai Allah ya yi masa ya ɗora maka na kama hayya zama to katan kake sha a rana gara shi ɗan kwalban wuski ne ɗan ƙarami a aljihu ɗora ma ko ya ɗora ma ƴaƴanka Allah ya rufa mana asiri wannan shine saboda haka dan uwanka musulmi abun tausayi ne in yana saba Allah in yana kan sabon Allah addu'a za yi Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi ya dawo da ke kan hanya me yasa muke ce a sallamu ihdina siratal mustaqim in plural form ihdina ta shiryar da mu hmm? kai kake sallan kai kake qiyamul laylin amma kana including yan uwanka musulmi rabbana in plural form atina fi dunya hasanatan rabbana la tuzigh qulubana baka ce rabbana la tuzigh qalbi ba in za ka yi addu'a rabba Allahumma fillana wa dina. ka gafarta mana mu musulmi da iyayenmu duka ta including iyayen musulman yan uwanka wataƙila shi yana bacci ma amma kai kake sallah kana ta sanya shi a cikin addu'a haka ake son musulmi ya zama to ga yan uwan shi wa ma arsalnaka alaihim wakila ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba mu aiko ka dole ka zama to mai sa ido ko mai kirsa sa mutum ya yi imani no naka ka isar da sako kawai ka ce ga abin da Allah ya ce Allah ya hana kaza ya ce kar a yi kaza ya ce a yi kaza naka in ka isar da sako shi kenan ka kyale mutane ba mu turo ka ka kirsasa wa mutum da ƙarfi da yaji sai ya yi sai imani ba no sam yanzu misali barin wando ya wuce idon sawu kamar yadda manzo Allah ya ce zai kai mutum wuta idan kace jama'a ga wani hadisi manzo Allah ya ce kar mutu ya bar wandon shi ya wuce idan sawu ko rigan shi annabi ya ce zai kai mutum wuta saboda haka ku gyara ku kiyaye wannan to ba a ce gobe in ka zo masallaci ka ce ai layi ba a koba ka ce zo mu ga jiya mu yi wa'azin ɗage wando da rage tsawon wando zo mu gani duk wanda ya ɗage ka ce shigo shigo kai koma can jiya mu yi wa'azi ba ka yi amfani da shi ba kai aiki da Allah ya ce annabi ba mu dora maka wannan ba ko ba mu dora maka ka bi gidajen mutane ka ga abin da ka faɗa suna aiwatarwa giya haramun ne Allah ya haramta kuma an yi wa'azi haramun ne to ba a ce ka je gidajen mutane ka ce a buɗe durowa ba sai buɗe durowan bedroom ka mu gani buɗe motar ka can durowa ɗin nan mu game a ciki ba a ce ka sa musu ido ba naka kawai ka isar da sako. لست عليهم بمسيطر وربك أعلم نعم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض Allah ya ce ya Muhammadu sallasar Ubangijinka ya fi kowa sanin mutane da halittunsa da suke rayuwa a cikin sammai, da halittunsa da suke rayuwa a cikin ƙasa. ya fi kowa sanin kowane mutum kowane mutum a duniyan nan Allah ya fi kowa sanin ya fi kowa sani ɗabi'arsa da halayensa da irin rayuwar da yake yi ku shi yasa tun da ni na fi ku sanin kowa cikin mutane in ji Allah saboda ni na halicci kowa na fi ku sanin kowa ni na yi halittun da suke cikin sammai so na fi ku sanin su mala'iku kenan da sauransu mutane da dabbobi ni na halicce su na fi kowa sani ma'adinai da na zuba a ƙarƙashin ƙasa ni na halicce su na fi kowa sani bishiyoyin da na tsirar da 'ya'yan itace da ake sha ni na halicce su na fi kowa sani su in ji Allah to tun da ni na yi halitta ta na halicci mutane kuma na fi kowa sani su to saboda haka kar wani ya zargi wani don na fifita wani kan wani don na fifita wani kan wani na ɗaukaka wannan darajan shi sama da wannan wannan na ba shi mukami sama da wannan wannan na ba shi ilimi sama da wannan wannan na ba shi wadata na arziki sama da wannan ni na fi ku sanin kowa kuma ni na yi wannan rabon inji Allah eh? dole ka yadda wani ya fi wani a duniya haka Allah ya yi halitta Mr. A ya fi Mr. B dole ka girmama shi ka ba shi darajan shi ka ba shi matsayin shi ba shi ya sayi matsayin ba matsayin ba ba shi ya sayi girmamawan ba Allah ne ya girmama shi ya daraja shi ya karrama shi ya ɗaukaka shi ka yadda da kowa kowa matsayin da Allah ba shi ka yadda da shi kuma ka girmama shi gwargwadon yadda Allah ya girmama shi kar ka zama to mutum a duniya wanda aikin shi wa Allah ya girmama ni un kaskantar da shi waye ina wanda Allah ya ɗaukaka ni un jawo shi ƙasa ina wanda Allah ya karrama ni in take shi to kana cikin bala'i da wahala kana fada da abin da Allah ya yi ni to a cikin mutane Allah ya fifita wasu cikin wasu sai Allah yake wa laqad tabbanna ba'd an-nabiyina Allah yake hatta annabawa da kuke gani manzannina da ni Allah nake zaɓo su da kaina in aiko su da annabci to ni na san irin wanda nake zaɓowa na fi ku sanin mu bayina ni Allah na fi ku sanin mutane ni na halice su so ba wanda zai nuna mun ya Allah ga wanda ya dace in zaka aiko annabi ka ɗauko wannan banda wannan ba wanda zai dictate mu ya ce ga yanda zai ya Allah idan aka tashi ba da arziki fa wane ya dace a bawa da wane da wane banda su wane ba su gaji arziki ba waɗannan Allah ce ba kai bane zaka dictate mu na fi ku sanin kowa to hatta manzannin da na zaɓo su cikin mutane akwai mutumin da ya kai manzanni daraja to hatta su ma manzannin da na zaɓo su in su ma ka tara su su ma na fifita wasu a kan wasu تلك الرسل فضلنا ala على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد حتى باولنا الناس في توسط من ظني na في wasu kan متاني ناسي في fifita wasu kan wasu في na fifita ƴaƴan itace da ake ci din na fifita wasu kan wasu zo ka ajiye agwaluma a nan ka ajiye apple a nan ka ce jama'a bismillah ga a zo a yi iftar ka ga me zai fara karewa me zai fara karewa zai azumi a fara da agwaluma eh, kai ma ka sani sai teburin apple ya kare saboda apple yana da daraja hatta a kima hatta a kuɗi ya fi agwaluba ya fi agwaluba ko ba haka ba ɗauko tsamiyar menene din nan da ake kira tsada tsada ka ɗauko ina inabi ina inabi ka ajiye su a tebur ka ga wanne ne ya daraja na'am hatta a saya hatta a kuɗi wani ya fi wani a ma'adinai ɗauko gold ɗauko gold ɗauko zinari ɗauko diamond ka ajiye su duka a ƙasa ake haƙo su ai haɗa diamond da kwalli haƙo shi ake shi ma yana sheƙi ai kwallin ka ga ina za a ta ma ɗauko shi ka ajiye kanwa ka ajiye diamond shi ma ma'adini ne eh, kanwan ai ka ga kowanne Allah ce a halitta na fifita wani kan wani saboda haka idan ka ce baka yadda da wane ya fi wani ba wane ya fi ka bai yadda kai ta fi shi ba to wannan yana faɗa da hukuncin Allah ne Allah abin ya rufa mana asiri wa laqad faddalna ba'd nabiyina ala ba'd wa ataina dawuda zabura kuka ba wa annabi dawuda zabura to ɗauko alƙur'ani za ka ga ya fi zabura ɗaukar alƙur'ani za ka ga ya fi injila ɗaukar alƙur'ani za ka ga ya fi attaura annabin alƙur'ani ya fi annabin attaura da injila da menene daraja shine khatamun nabiyyin wa imamul mursalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka karanta harafi ɗaya a Kur'ani a baka lada goma ba za ka samu wannan ladan a attaura ba ba za ka samu wannan ladan wajen karanta injila ba ba za ka samu wannan ladan wajen karanta zabura ba Kur'ani ya fi dukkan littattafai da aka saukar kaga don Allah ya nuna maka shi yayi halitta kuma ya san ka kuma ya san wanda ya fifita a saman wani ya fifita ranar juma'a a kwanakin makonni ya fifita watan ramadana a sauran watanni ya fifita daren lailatul qadari a sauran darare ya fifita yinin arfa akan sauran yini haka Allah madaukakin sarki yake yi to karka ja karka ja da ikon Allah karka ja da abinda Allah madaukakin sarki yayi na'am قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا الله يزيها جواحنك ينوأ عند سكة بوتا كا سكا كافر سيوى الله Allah ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙulil ud'ul lazina ka gaya wa masu shirka masu bauta wa gumakan nan da masu zuwa jikin kaburbura suna roƙon albarka suna roƙon albarka ko dukiya wai kabarin wani shehi ne kabarin wani waliyi ne kabarin wane ne wane ne ka je wajen ka kira masu wannan bautan ud'ul ga za'amtum ku je ku kira dukkan ababen da kuke bautawa koma bayan Allah nan ku je wajensu in ji Allah Allah yana bada da umarni ne ku je wajensu ku zauna a jikinsu a gindinsu ku yi ta idan wani bala'i ya taso muku fala yamlikuna kashfa burri ankum wala ba za su iya yaye muku wani bala'i da wata musiba ba ka je jikin bunke ka zauna ka je idan aka rasa ruwan sama kai ta roƙon shi ruwan sama ya zo ba za ka ga ruwan sama ba yaƙi ya ta san magari ka je ka zauna jikin shi kana roƙon shi ga ɗan fashi yana zuwa ga kinnafa yana zuwa ka ɗauke shi ka riƙa roƙo ya kare ka ba zai iya ba ba zai iya kare muku wani bala'i ba saboda shi ma abun halitta ne irinka bai da ƙarfi bai da dabara sai da Allah wala tahwilan ko ba zai iya kauda wannan bala'i da musiban da da zai same ka ya kauda shi ya fada kan wani ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ulaika ya yad'una waɗannan da kuke kira in inji Allah kuke ɓata lokaci ku mushrikai kuke bautata musu to nan kan naku da ababan da kuke bautata ma koma bayan Allah ula'ikan nabina ya da'una su ma kansu gumakan da ababen bautan kuɗin nan da kuke bautawa su ma yattahuna ila rabbihimul wasilata su ma suna aiki ne tukuru domin neman tsanantuwa da Allah suna aikata ayyukan alkhairi da za su tsanantu da su su samu tsira kaga ai sallah da azumi da haji da zakka da ibada da ciyar da marayu Ai duk ayyuka ne da muke tsanantuwa da su don Allah ya sanya mu rahama ko to su ma waɗannan ababen da kuke bauta wa ku mushrikai su waɗannan gumakan da kuke ganin su sandararru da waɗannan duwatsu su ma kansu suna nan sun dukufa suna bauta wa Allah suna neman yardan Allah suna ƙoƙari su ga ayyuhum aqrabu waɗanne ne za su fi samun kusanci zuwa ga Allah ku kun bata lokaci kuna bauta musu su kuma sun dukufa suna ibada suna aiki domin ganin ya za su su samu kusanci zuwa ga Allah wa yarjuna rahmatu kullum suna cikin farai da samun rahaman Allah wa yakafuna azabahu suna tsoron azaban Allah ta hanyar saba masa da kusa ta Allah inna azaba rabbika suna masu imani suna masu cewa su waɗannan ababen bautan naku cewa lallai azaban ubangijinka kana mahzuran abun a kiyaye ne abun a kiyaye abun a guje shi to sun suna bauta wa Allah ka'in da na'in duk wani abun da zai kusanta su zuwa ga Allah suna yi don su samu kukuta daga azabar Allah su samu tsira daga azabar Allah ku kuma kuna nan kun fare musu kuna bautata musu wai su ne za su sanya ku a rahama to Allah yana nuna irin ɓata lokacin da suke yi domin kan sandararrunan da muke gani suna bauta wa Allah su ma domin ajiye Allah ce wa in min shay'in illa wa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum duk suna bauta wa Allah to Allah ubangi mana muwafaqa Allah ubangi ya mu dace za mu tsaya a nan don amsa tambayoyi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangi ya sa mu dace to ga tambayoyi kamar haka ta farko tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya karbi ibadun musulmi duniya baki ɗaya Allahumma amin ya malam cewa da aka yi ana kulle kofofin wuta a buɗe na aljanna a wannan watan na farko na ɗaya idan wanda da bai yi imani ba ya mutu cikin wannan watan ina makomansa wuta ina wuta haka Allah maɗauka sarki ya wanda ya mutu a kafiri a imani wuta za shi bude kofofin aljanna aiwa musulmi ne mai aiki wanda ya imani da watan ramadana shi aka bude wa ya aiki ya shiga shi ko bai ma yadda ba ai je ka samu kowane kafiri ka ce mai ana bude kofofin aljanna a ramadana yace ce, is ramadan go away bai ma yadda da ramabana ma balle abin da ma ake a ramabana. wannan shi ne. da da ƙofofin kofofin aljanna kawai zai sa mutum da ya mutu ko bai yi imani ba ya shiga to da in an buɗe sai mu bar ibada mu ma mu bar azumi mu bar tahajjudi mu bar tafsiri mu bar karatun qur'ani kawai tun da an buɗe su mu jira mutuwa duk wanda ya mutu sai a kai wannan kuskuren fahimta ne yace na biyu idan mumini mai saɓon, Allah ya mutu cikin wannan wutan wannan watan ina makomarsa yana nan a mumininsa makomansa yana wajen Allah in Allah ya ga dama ya gafarta masa zunuban da yake ya kai shi aljanna in ya ga dama ya azabta shi gwargwadon abin da ya yi sannan daga ƙarshe ya mai da shi aljanna wannan shine matsayin mumini kenan wanda ya mutu mai saɓo. wanda ya mutu mai to kaga misali ai dama an kawo watan ne aka buɗe ƙofofin ne don mai saƙo ya tuba ai ya shiga ya shiga wannan shi ne sai na uku idan mumini mai tsoron Allah amma da haƙƙin bayin Allah a kanka ya mutu to sai a tsaye da shi gobe ƙiyama yana mumini a cire ma bayin Allah haƙƙinsu wajen hisabi shi kenan matsayin shi kenan idan sauran abin da ya rage bayan an cire haƙoƙin jama'a zai kai shi aljanna ya rinjayi munanan ayyukansa to sai ya je aljanna idan bai rinjaya ba sai ya je wuta haka ayoyi da nasoshin alkur'ani suka nuna wannan shi shine amsa Allah ya sa mu dace babu wata tambaya to wannan sanarwa ne ita ce a game da wannan wata muna ramadan iftar a nan ana shayar da mutane duk lokacin da aka yi buɗe baki ana shayar da mutane a nan mutum ɗari uku duk shekara haka muke yi to wannan shekaran da abun ya zo da cashless din nan rashin kuɗi a hannu sai yanda ake bayar wanda hoɓɓasan da mutane suka saba yi a shekarun baya sai abun ya yi ƙasa abincin da hidiman da ake wa jama'a da abin da ake ciyar da masu azumi abun ya yi ƙasa kwarai kwarai kwarai kwarai abincin yana karanci gudunmawan yan uwa ya yi karanci kwarai da gaske wanda kuma ba ma fata a faro alkhairi irin wannan kowa yana samun lada daga ƙarshe ya zama to abun kuma yana ƙasa muna son abun ya rika haurawa wata rana mu ce tun ɗari uku yau muna ciyar da mutum dubu ɗaya to saboda haka muka ga sakamakon cashless ɗin nan akwai account number na wannan gidauniya ta ramadan iftar ramadan iftar donation ga sunan ga akan numba din 000 guda uku sai 26 sai 32 sai 256 jaiz bank 000 guda uku 26 322 56 yana nan mun mamman nasu a waje Allah mu raka dan jin alat dai saboda ka samu ladan wannan isar ciyar da mai azumi Allah ubangiji ya bada iko Allah ubangiji ya bada sa'a Allah ubangiji ya iya mana abinda ya saukaka a yau kenan Allah ya yi ma wannan zaman namu albarka abinda muka karanta na waɗannan ayoyi muna tawassuli da su Allah biya mana bukatunmu na alkhairi muna tawassuli da su Allah kare mu daga dukkan abinda ba ma so dukkan sharri dukkan fitina Allah ubangi ya ƙara yi wa rayuwarmu albarka Allah ya sanya mu cikin ƴantattun bayinsa a wannan watan ya sanya mu cikin waɗanda ake karɓa musu addu'o'i ya sanya mu cikin waɗanda aka gafarta musu zunubansu innahu waliyu zalika wal qadiru alai fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh